bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1447 wanda ya daidai da eh, biyar ga watan biyar shekara ta 2026 eh, muna cikin darasinmu na wannan littafi na salasatul usul wa adillatuha na al al-mujaddid ash ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine darasi na goma sha biyu a cikin jerin darussan wannan littafi har yanzu dai muna kan gaba ta asali na biyu shine ma'arifatu dinil islami bil adilla inda muka fara bayani dangane da asali na farko wanda shine shahadatu Allah ilaha illallah da ma'anarta da kuma dalilanta sannan muka shiga a abu na biyu wanda yake da alaƙa da asali na farko shine shahadatu anna muhammadar rasulullah shi ma malam ya kawo mana dalilan dalilin da yake tabbatar da cewa muhammadun rasulullah da haka za mu tashi akan bayanin da malam ya yi akan menene ma'anar shahadatu anna muhammadin rasulullah shi ne abin inda muka kwana a darasin da ya gabata اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه اجمعين قال الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه ثلاثه الاصول وادلتها ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع نعم kamar yadda na faɗa a baya abin yana haɗe da juna ne ko ya kawo mana al'usulus talata su ne zai yi magana a kai mun ji asali na farko shine sanin Allah ya yi mana bayani akan sanin Allah da hanyoyin da ake sanin Allah da kuma yadda ake kaɗaita Allah da ibada sai ya ba mu misalai na ibada nau'o'in ibada daban-daban wanda dukkan su wajibi ne a kaɗaita Allah a kansu sai shigo asali na biyu wanda shine sanin addinin musulunci Ya yi mana bayani akan matakan addini guda uku al-islam da al-iman da kuma al-ihsan sannan sai ya zo ya ɗauki al-islam ɗin ya ce yana da rukunai guda biyar su ne shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadun Rasulullah sannan sai iqamus sala ita'uz zaka saumu ramadan hajjul su ne rukunan musulunci guda biyar to sai ya ɗauki rukuni na farko shine shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah su ne yanzu yake magana a kansu ya yi bayani a kan ma'anar shahadatu Allah ilaha illallah da dalilinta ya shiga bayani a kan shahadatu anna muhammadar rasulullah ya kawo dalilinta yanzu saura ma'anarta abinda kalmar ta kunsa sai ce wa ma'ana shahadati anna muhammadar rasulullah ma'anar abin da ake nufi da shahadatu anna muhammadar rasulullah shine tsa'atuhu fi ma amar abu na farko yi mai ɗa'a akan duk abin da ya umarni in dai ka yadda muhammadun rasulullah ne to ya ƙunshi dole kai mai ɗa'a akan duk abin da ya umarni sannan wa tasdiquhu fi ma akbara sannan ka gaskata shi a cikin abin da ya ba da labari duk wani abzan Allah ya faɗa to ka gaskata manzan Allah a kan abu duk abin da ya hana ko ya tsawa akan wannan abin ka nisance shi shine abu na uku sannan abu na hudu wa Allah yu'bada Allahu illa bima shara kada a bauta ma Allah da komai sai da abinda manzon Allah ya zo da shi a matsayin shari'a daga Allah sai da shi za a bauta ma Allah wayannan abubuwan guda hudu sune shahadatu anna muhammadun rasulullah ta ƙunsa. duk wanda kaga ya samu matsala a addini shi to galibi zai samu matsala a ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda hudu a babin imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu na farko in ka yadda ka ce na shaida Muhammadun Rasulullah cewa annabi Muhammadu manzan Allah ne abinda kake nufi ka yadda cewa Allah ne ya aiko shi ka yadda manzo ne ko to ka yadda Allah ne ya aiko shi abu na farko da za ka fara tabbatarwa shine duk abin da ya faɗa gaskiya ne Allah zai aiko maƙaryaci Allah zai aiko wanda ba zai faɗi gaskiya ba kenan in dai ka yadda da gaske Allah ne ya aiko shi to dole ne ka yadda duk abin da ya faɗa gaskiya ne sai dai in kana shakkan cewa ba Allah ba ne ya aiko shi to wannan za ka iya yin shakka akan abin da ya faɗa amma an dai ka yadda Allah ne ya zaɓe shi a cikin dukkan mutane gaba ɗaya ya ga cewa wannan ne ya cancanta in aike shi a matsayin ɗan aike ya zama mai kenan ya zama amintacce a wurin Allah yanzu Allah ya amince mai ya ba shi saƙo ya kai yanzu abin da ya rage shi ne kai ɗin da aka kawo maka saƙo kai ma ka amince ma wannan ɗan saƙon za ka karɓi saƙon da Allah ya bashi ko ba ka amince ba. Allah dai ya amince ya bashi, ya aminta da shi, kai kuma an zo maka da saƙo, yanzu ko dai ka zama kai ma ka aminta da wannan ɗan saƙon, ka karɓi saƙon, ko kuma ya zama ba ka aminta da wannan ɗan saƙon ba. Kaga a wannan gabar shine aka samu wasu daga cikin kafirai suka samu matsala matsalarsu shine za su iya karɓar saƙon Allah amma ba su yadda wannan ne zai zo da saƙon Allah ba sun yadda Allah zai iya aiko saƙoƙo, kuma sun yadda Allah yana aiko saƙon amma in wannan ne aka aiko to shi ba mu yadda da shi ba to wannan shine abin da mushirikai suka samu matsala a ciki Allah ya aminta da shi ya aiko shi su kuma ba su aminta da wanda Allah ya aminta da shi ba da haka suna so a canza musu a kawo musu wani laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim inda wani babban mutum ne aka samu ba wani talaka wani maraya wanda bai da wani girma ba da wani babba aka samu aka aiko da sai mu karɓa. amma ba zai yi mu karɓa a wurin wannan ba amma sun yadda cewa Allah zai iya aiko da saƙo amma ba su yadda da wanda Allah ya yadda da shi ya zaɓe shi ba Kama yadda Yahudawa da suka yadda mala'ik Allah yana iya aiko mala'ika zuwa ga manzanni Ke zama kuma su ba su yadda da mala'ikan da Allah ya aiko ma manzan Allah ba cewa su ba su yadda da mala'ika Jibril yanzu ba shi ne zai kawo da wani mala'ikan ne daban ba jibril ba da za su karɓa da aka su suka yi inkarin su kuma wanda Allah ya zaɓa a cikin mala'iku ya zo da saƙo su kuma mushirikai suka yi inkarin wanda Allah ya zaɓa a cikin mutane ya zo da saƙo da aka duk wanda ya samu wannan matsalar to ya samu matsala da kasancewar wannan manzan Allah ne. Domin dai ka yadda manzan Allah ne dole duk abin da ya zo da shi ka karɓa, ka yadda duk abin da ya zo da shi mai kenan aiko shi a kai, shi ɗan aike ne kawai. Shi yasa Allah ya ce ma'alar rasuli, illal bala, shi manzo ba wani abu da yake da shi sai isarwa kawai, in ya isar ya gama aike shi. Da ka dole duk abin da ya isar da shi, dole a karɓa. Da abu na farko daga cikin abin da ma'anar shahadatu anna Muhammadun Rasulullah ta ƙunsa shi ne tsa'atuhu fi ma a marayi mai ɗa'a a kan duk abin da ya umarni. In ya ce a yi a yi, duk abin da ya umarni da aikata to a yi mai ɗa'a a kan wannan umarnin. Daka gwargwadon imaninka da cewa ashhadu anna muhammadar rasulullah gwargwadon yadda za ka rinka yin ɗa'a ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Da ka idan ɗa'arka ga manzan Allah hamsin bisa ɗari ce, to iya kalmar shahadarka ta ashadu anna Muhammadin Rasulullah ba ta wuce gejin hamsin bisa ɗari ba. Da ka abu na farko dole ya zama akwai ɗa'a. da'a ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shi sa sai Allah ya haɗa da'a ga Allah da da'a ga manzan Allah Allah ya ce yi yuti'ir rasula faqad ata Allah duk wanda ya yi ma manzan Allah da'a to Allah ya yi ma da'a me ya sa yi ma manzan Allah da'a ya zama yin da'a ga Allah saboda shi ba shi ba ne yake da saƙon a karan kanshi shi ma aiko shi aka yi daka in ɗan aike ya zo maka da saƙo idan kai bu umarnin da ya zo da shi a saƙon wa kai bu umarni ka bu umarnin wanda ya aiko shi ne da saƙon ba wai shi ne kai bu umarni ba ka bi wanda ya aiko shi da saƙon da ka man in rasula a ata Allah duk wanda ya ɗa'a ga manzan Allah to Allah yayi ma da'a domin manzon Allah baya zuwa da wani abu a karan kanshi wa ma yantiqu hawa in huwa illa wahayun yuha duk abin da ya faɗa Allah ne ya umarce shi baya zuwa da wani abu daga wurin shi da haka duk abin da kai mai na da'a Allah kake yi ma da'a da haka gaba ta farko a cikin waɗannan gaɓoɓin guda hudu na shaidawa annabi Muhammad manzon Allah ne shine ya zama kana da'a ga manzon Allah idan ka tsallake wannan sai a tsallaka zuwa gaba ta biyu shine wa tasdiquhu fima akhbara gaskata manzon Allah akan duk abin da ya da labari idan Allah ya zo ya ce ina so in bada saƙo, zan zaɓi wanda zan aika da wannan saƙon. wannan yana nufin wannan mutumin da Allah ya zaɓa ya fi kowa gaskiya ba wanda da kai shi gaskiya a duniya saboda Allah ya kare shi a matsayin sakin Allah da kuma wanda zai yi aiki ya zama ya aiki wanda yake shakka a kan shi ko wanda bai aminta da gaskiyar shi ba ba a ba da amana ga wanda ba a amince da shi ba to Allah da kan shi ya zaɓi mutum ya amince mai a matsayin ɗan aike to wannan ƙarshe nan a wurin amana ƙarshe nan a wurin gaskiya da haka ba zai cika ka yadda cewa shi manzan Allah ba ne sai ya zama kana gasgata shi akan duk abin da ya ba da labari abubuwan da manzan Allah yake ba da labari sun ƙunshi abubuwan da suka gabata a baya. Ba za Allah ya ba mu labarai na abubuwan da suka wuce, a baya ya ba mu labarin halittar annaba Adam alaihi salam mun ji tun daga yadda aka halitta annaba Adam har zuwa busa mai rai har inda aka aje shi bayan an busa mai rai har inda ya fara rayuwa har inda aka sakko da shi zuwa ga duniya ya rayu duka manzan Allah ya zo mana da wannan labarin yana daga cikin imani da manzan Allah shine duk labarin da ya zo da shi ka gasgata labaran da suka wuce kenan a baya ya ba mu labarin annabi Adam annabi Salih annabi Shu'aib annabi Yaqub da sauran annabawa daban-daban ya ba mu labarin ma hatta waɗanda ba su yi imani da Allah ba ya ba mu labarin fir'auna ya ba mu labarin ƙaruna ya ba mu labarai daban-daban na al'ummomi iri-iri. Duka waɗannan labaran min yadda mun gaskata manzan Allah a kai, duk wanda ya zo mana da wani labari, idan ya ci karo da wannan labarin na manzan Allah to za mu ƙaryata shi. Sannan kuma duk duniya ba wanda zai zo mana da wani labari da ya saba ma wannan da manzan Allah ya zo da shi mu gaskata shi. idan manzon Allah ya faɗa mana ga yanda aka halitta ɗan adam ga yanda aka halitta annaba adam ko binciken duniya gaba ɗaya zai yi ittifaki cewa ga asalin ɗan adam to ba za mu taɓa yin imani da wannan abin ba ba za mu taɓa yadda da shi ba me za mu yadda da shi za mu yadda da abin da manzan Allah ya zo da shi me yasa muke gaskata shi akan da abin da ya faɗa saboda mun ce ashhadu anna muhammadar rasulullah bin shaida cewa shi manzan Allah ne, Da aka babu wani a duniyan nan gaba ɗaya da ya isa ya zo mana da wani abu da ya saba mana manzan Allah kuma mu gasgata shi, ba zai taɓa yiwuwa ba. Saboda yana cikin sharaɗin gasgata cewa manzan Allah ne, shi ne duk abin da ya faɗa mu yadda mu gasgata. Daka labaran da ya ba mu da suka wuce duka mun yadda da su, mun amince da su. sannan ya ba mu labaran abin da zai zo a nan gaba abubuwan da za su faru a gaba ya ba mu labari cewa za a yi kaza za a yi kaza za a yi girgizar ƙasa iri kaza za a yi kusufin rana lokaci kaza za a yi eh, eh, tashin alƙiyama za a yi kaza duk ya ba mu labari abin da zai zo ne a nan gaba kuma duk mun yadda kuma mun yi imani da cewa haka ne mun yadda cewa wannan abin da ya faɗa zai faru saboda wasu abubuwan da ya faɗa ɗin sun wasu faruwa a yanzu wasu kuma ba su faru ba duka mun yadda mun yi imani da haka duk wani bincike na duniya da za a zo da shi a ce wannan abin ba zai yiwu ya faru ba to za mu ce da binciken da mai binciken duka matsaryata ne saboda mai saboda sun ci karo da abinda manzan Allah ya faɗa kuma mu muna gaskata manzan Allah akan duk abin da ya zo da shi da aka duk abin da ya saba mana manzan Allah to wannan abin ƙarya ce ko kuskure ne da aka min yadda da wannan Daka muna bibiyan muna gaskata shi fi ma a kan duk abin da ya bada labari wanda ya wuce da wanda yake faruwa a yanzu da wanda bai faru ba sai nan gaba zai zo din min yadda min yadda cewa rana za ta bullo ta inda take faduwa wata rana ko da binciken duniya gaba ɗaya ya yi binciken cewa ba zai taɓa yiwuwa rana ta dawo ba to za mu ce wannan binciken ƙarya ne ba mu yadda da shi ba saboda manzan Allah ya tabbatar mana rana za ta dawo daga inda take faduwa daka wannan shine imanin shine ma'anar ashhadu anna muhammadar rasulullah Kashe da cewa annabi muhammadu manzan Allah ne amma daga lokacin da zaka ji cewa akwai wani abu da zai zo ya sa maka shakka akan abin da manzan Allah ya faɗa ka rinka jin cewa tun da su wane sun ce kaza to ba zai yiwu ba tun da masu bincike sun yi bincike sun ce kaza ba zai yiwu ba to wannan alama ce ta cewa ashhadu anna Muhammadu rasulullah ta samu matsala a wurin wannan mai tunanin ya samu matsala a rabin kalmar shahada ka maganar musulunci shi ake ake magana yanzu musuluncin akwai shi ko babu shi Shi ne abinda yanzu za a yi kokonto a kai amma in dai musulunci akwai shi ya shaida annabi Muhammad manzon Allah ne to duk abinda da manzon Allah ya faɗa zai gasgata amma mutum ya yadda da wasu kafirai ko binciken wasu arna waɗanda ba masu yadda akwai Allah ba ka rinka ɗaukan wannan kana fifita shi akan maganar manzon Allah to wannan babu gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangane da abin da ya bada labari akai da ta min yadda da duk abin da manzon Allah ya faɗa manzon Allah ya faɗa mana ƙarshen duniya za a buɗe wata al'umma da za su bayyana a duniya gaba ɗaya su mamaye duniya waɗanda ake ce musu me ya juju wa ma juju kamar yadda Allah ya faɗa hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli silu yansilu za Allah ya faɗa mana za su bayyana a ƙarshen duniya daka in binciken duniya gaba ɗaya ya zagaye duniya kaka bai gano wata halitta ba ba wata halitta da take banda halittar da aka sani ta mutane za mu ce binciken ku ƙarya ne ko kuma iliminku bai kai ba da aka ba ku iya gano wannan abun ba abubuwa nawa ne ma a cikin duniyar da ake rayuwa a kanta wanda sai daga baya ake iya gano su ya don da su ba wani ya yi in kari an yanzu mu mun yi imani ne da manzan Allah kai kuma ka imani da scientist su Allah ma ba su yarda da shi ba balle manzan Allah da haka kai sai ka je ka riƙe wanda kai imani da shi mu kuma wanda muka yi imani da shi ya faɗa kuma mun gasgata shi akan duk abin da ya ba da labari akwai su a bayan ƙasa suna nan kuma suna nan suna aikin ƙoƙarin fitowa kuma za su bayyana a lokacin da Allah ya ƙaddara za su bayyana. Dakan iliminka ya kai ka sani ka shi kenan in baka iya sani ba, sai ka zauna a matsayin ka jahilci wannan babu. Amma duk abin da manzan Allah ya ba da labari domin gaskata manzon Allah sallallahu Alaihi wa’alihi wa sallam a kai. Shi ya sa duk wanda zai yi inkarin wani abu da manzon Allah ya zo da shi, sai kaga ya shi da kanshi sai ya ci karo da wani abu wanda zai ƙaryata wannan abin da yake inkari ya ce ai ya za a ce kaza ya za a faɗi kaza wani ya zo yana inkari ya za a ce an shiga jirgin ruwa an ɗauki kifi an yi wata ɗaya ana cin kifi wannan ai abin ba zai yiwu ba wannan hadisin ƙarya ne saboda mai saboda shi iya abin da kwakwalwar shi take haska mai iya kifin da ya sani irin kifin da yake gani bai taɓa ganin kifi na gaske ba ba wai mutane a cikin jirgin ruwa su yi wata suna cin kifi ba za a sami kifin da gari guda za su iya yin wata suna ci ba su iya cinyewa ba ba mutum ya ce da irin wannan hankalin zai rinka auna maganganun manzan Allah sai ya mai da kanshi mahaukaci ma bai sani ba yana inkarin abin da a wani wuri yara ƙanana ma sun san wannan haƙiƙa shi kuma yana nan yana inkari da haka duka wannan yana cikin gaskata manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan abin da ya bada labari wanda wannan ya ƙunshi shedawa annabi Muhammad manzan Allah ne abu na uku wajtinabu ma anhu naha wa zajar nisantar duk abin da manzon Allah ya hana kuma yayi gargadi akai da abin kaji an ce manzon Allah ya hana to ka nisanci wannan abu wannan alama ce ta cewa ka yadda cewa manzon Allah ne me yasa saboda ka yadda shi yana aiki ne da umarnin Allah tunda kaji ya ce kada a yi to ka san Allah ne ya ce kada a yi haka za ka nisanci wannan abin saboda bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala amma manzan Allah ya hana kai kai manzan Allah ya tsawatar ya yi gargaɗi kai kuma ka ƙi ka jefa kanka a cikin wannan abin kuma an jima ka zo ka ce ashadu anna Muhammadan rasulullah shin ka yadda da cewa manzan Allah ne kuwa ko wani ne yake shugabanci a inda kake kowa in ya ba da umarni kowa zai bi amma kai in an ba da umarni ba za ka bu ba kai kake saba ma umarnin da yake bayarwa lele ne ma da za a fara shugabancin wannan da yake wane bai Allah manzo ne na Allah kuma zai ba da umarni ba za ka bi umarni shi ba alama sai ta cewa kana da ja akan manzancin shi kana da kokonto akan manzancin shi mana kai ma kana da ta cewa kenan kuma a wuri ɗaya a ga kana da wanda in ya ce ka yi dole za ka yi ko kana so ko ba ka so in ya hana ka kuma za ka hannu dole ka hannu kuma ga manzan Allah shi yana hana ka kai ba za ka hannu ba kuma kana ikirarin cewa ka shaida cewa manzan Allah ne da duk wanda ya shaida cewa annabi Muhammad manzan Allah ne to yana nisantar duk abin da manzan Allah ya hana yana nisantar duk abin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tsawatar a kai. sannan abu na hudu wanda su ne suka cika ma'anar shahadatu anna Muhammadu rasulullah shine wa Allah yu'badu Allah wa Allah illa bima shara'a shine kada mutum ya bauta ma Allah sai da abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi ya zo da shi na shari'a. Wannan shi kuma gabar ta ƙarshe, ita ce gabar yaƙi da bida'a ke. Duk kayi wa'yancan, yi mai ɗa'a, ka gaskata shi kan abin da ya ba da labari, ka nisanci abin da ya hana, to saura kuma ibadarka. duk abin da za ka yi na ibada sai abin da ya zo daga manzan Allah. Da sallar ka, da azuminka, da zikirinka, da wane ne komai naka ya zama daga manzan Allah aka samu shi. Shi ne wa Allah yi yu'ubadallahu illa ma shara'a. Kada a bauta ma Allah sai da abin da ya shar'anta. me yasa wannan ta zama cikin shaidawa annabi Muhammad manzon Allah ne me ya alaƙa shi da ibadar mutum saboda Allah ne ya ce a bauta mishi kuma inda Allah ya ga dama sai ya ce kowa ya je ya yi ibada da kanshi duk kowa ya je ya yi tunanin me ya kamata ya rinka yi na bauta wanda zai zama ibada ne ga Allah ya yi Allah ya yi haka Allah bai yi haka ba sai Allah ya rinka aiko da saƙo a zo a koya ma mutane ya Allah yake so a bauta mishi shi ne amfanin aiko annabi a kowace al'umma su zo su faɗa ma mutane ya Allah yake so a yi bauta to idan aka zo kenan a wurin wa za a karɓi ibada a wurin annabin da Allah ya aiko kaɗai shi kadai ne za a karɓi ibada a wurin shi duk wanda ba shi ba ba wanda za a iya karɓan ibada a wurin shi shi yasa shi kuma annabin baya yin aiki sai da wahayi kafin a yi ma manzon Allah umarni da wata ibada ba za a yi ibadar ba lokacin da manzon Allah ya zo aka fara yi mai wahayi an fara yin sallah sai da aka yi wahayi aka ce a yi sallah an ba ta tsari da rama aka koma fara azumi me ya yasa saboda Allah bai ce a yi ba bai kuma aiko ya za a yi ba da lokaci yayi sai Allah ya aiko ya ce ga azumi ga yadda za a yi ga watan da za a yi azumin kuma za a yi azumi da kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr shine lokacin da za ya azumi aka yi bayani manzon Allah ya koya wa mutane yanda za ya azumi da aka ce ai sallah sai manzon Allah ya zo ya hau kan mimbarin shi ya taka matattakala ya tsaya akai yayi sallah akan mimbarin ya gama in zai yi sujjada ya sakko da baya da baya ya yi sujjada a ƙasa in ya tashi ya hau ya koma da ya gama sai ce sallu kama aitu muni, ku salli ku yi sallah yadda kuka ga yi sallan nan haka za ku rinka yin salla saboda haka Allah yake so a yi kenan ba wani mutum da za a karɓi ibada a wurin shi in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to daga ran da ka buɗe wata ƙofa ka ce ga wata ibada za a iya yin ta kuma ba manzan Allah bane ya zo da ita wata ma ibadan wataƙila mafarki aka yi aka bayar da ita aka ce a zo a yi to daga lokacin me ya amfanin manzancin kenan manzancin me ya rage me ya amfanin shi dai akwai wata hanya da za a iya samun yadda za a bauta ma Allah banda annabta da manzanci kenan manzancin bai da amfani sai a bar wannan hanyar kowa ya rinka samun abin da zai samu ta nan shi sa duk wata hanya da ta shafi wannan manzan Allah ya toshe ta ya toshe duk wata hanya manzan Allah ya ce man ahdasa fi amrina hadha ma laisa minhu fahuwa raddun duk wanda ya ƙirƙiri wani abu a cikin wannan addinin namu ya kawo wani abu da baya ciki to an mayar mai Allah ba zai karɓa ba mana Allah kaɗai yana karɓan abin da aka yi wanda aka karɓo daga wurin wanda ya aiko da aka tashi ranar alkiyama ka zo da ibada me za a tambaye ka a wa ya sa wa ya sa ka shine tambayar da za a yi ma kawai ka zo ka ce ai na kwana ina kaza na kwana ina kaza na yi ƙafa kaza guda kaza tambayar ne wa ya sa ka in manzan Allah ne ya sa ka ce manzan Allah ne ya sa ni shi kenan in ba shi ya sa ka maka ce wane ne ya sa ni sai yi ma tambaya ta gaba kenan me sai ce tambaya ta gaba na'am ya ka aiko maka wa ya aiko maka shi wa ya aiko maka shi ka ce bawan Allah ne ai waliyin Allah ne imami wa ya aiko maka shi ko wane ne ne shi ko imami ne shi ko waliyi ne shi ko shehi ne shi ko waye wane ne ya aiko maka shi Shi ne tambayar amsar da za ka bayar Za ka ce ma Allah Allah ne ya aiko shi ko za ka ce ma manzan Allah manzan Allah ne ya aiko maka shi ba Allah ya aiko maka sai manzan Allah ya sa ta kuma rasulu fantahu shi kenan magana duk abin da ya zo muku da shi ku karɓa abin da ya hana ku kuma ku hannu ba inda ya ce in wane ya zo muku da shi ku karɓa in wane ya hana ku ku ko akwai a ƙur'ani babu daga duk wanda ka riƙe za ka bauta ma Allah da abin da ya zo da shi matuƙar ba manzan Allah ba ne to ka faɗa cikin haɗari kuma shaidawarka shahadu anna Muhammadan rasulullah ita kanta tana cikin matsala domin duk wanda ya yadda shi ne manzan Allah to ba zai yadda ya karɓi wani abu a wurin wani ba yanzu haka zo aka tsayar da kai rana al'iyama ta ce salloli na na karɓa a wurin manzan Allah zikirori na kuma na karɓa a wurin wani ɗabi'u na kuma na karɓa a wurin wani me kai kenan a nan ka yi wa manzan Allah kishiyoyi ka yi ma manzan Allah kishiya kamar yadda wanda ya bauta ma wani Allah ya yi ma Allah kishiya to haka wanda ya karɓi saƙo a wurin wani manzan Allah to ya yi ma manzan Allah kishiya kuma waɗannan kalmomin guda biyu gaba ɗaya kaɗaita su ake yi ba a shigar da wani a ciki ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah duka biyun nan duk wanda ka haɗa ma wani to ka riga ka kauce ma hanya yadda ba za ka haɗa ma Allah da wani ba a bauta to haka ba za ka haɗa ma manzan Allah da wani a wurin karɓan saƙo ba shi kaɗai ne shi ne ake ce ma tauhidul mursil wa tauhidul mursal kaɗaita wanda ya yi aike da kuma kaɗaita ɗan aiken akwai wanda yana kaɗaita wanda yayo aike ko yana kaɗaita Allah baya bauta ma wani wanda ba Allah ba amma wanda Allah ya aiko kuma baya kaɗaita shi yana da waɗansa hanyoyin karɓan saƙon wanda ba Allah ya aiko da su ba wanda ba manzan Allah ya zo da su ba a zo a yi ta rigima da mutane akan wani abu wanda ba manzon Allah ya zo da shi ba a matsayin addini ne shi har ma a kai matakin da za a ɗauko wani na manzan Allah a ce ya fi na manzan Allah ko ba a kai wannan matakin ba a ce ga wanda manzan Allah ya zo da shi ga wani kuma wanda wani manzan Allah ya zo da shi kuma wannan wanda ba manzan Allah ya zo da shi ba ya fi na manzan Allah haka ne ko ba haka ba ne kuma ga sunan da yawa kuma mutum yana ji ba shi da matsala a addinin shi ana tashi an zai ce ashhadu anna muhammadar rasulullah ya ce ba ya fi ka zikiri ya ce shi ne zakiri ya fi ka zikiri shi kullum yana la'ilaha illallah yana salati ba iyaka to me amfanin salatin da za ka yi wanda kake masalatin yana da kishiya a wurinka balma zai iya cewa ga abin da za a yi kai kuma ka ce a'a wani ya ce ga abin da za a yi kuma ka fifita na wani akan nashi kuma ka ce wai ka zauna kana mai salati dubu sai eh, amfanin salati dubun a nan ka mai kishiya a Manzan Allah a duk umarni kana gaskata shi akan duk labarin da ya bayar sannan kuma kana nisantar duk abin da ya hana sannan kuma baka bauta ma Allah da wani abu sai abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi to wannan shine ma'anar ashadu anna muhammadar rasulullah saboda abubuwan da manzon Allah ya zo da su zuwa ga mutane abubuwa ne guda uku abu na farko shine umarni abu na biyu hani abu na uku kuma labari wayannan su ne saƙonnin da manzon Allah yake ɗauke da su duk abin da manzan Allah ya zo da su na alƙur'ani ko sunna ko dai ya zama umarni ne ko hani ko kuma labari to idan umarni ne abin da ake nema tsawatuhu fi ma amara idan kuma hani ne Abin da ake bukata a wurinka ijtinabu ma anhu hawa zazab idan kuma labari ne abinda ake nema a wurinka shine tasdiquhu fi ma akhbara yanzu ka tattara abubuwan da manzon Allah ya zo da su gaba ɗaya kenan saura ne saura aiki da abin da ya da shi din ya za a yi aikin shine kada a bauta ma Allah da wani abu sai da abinda manzon Allah yazo da shi shi kenan mutum ya cika ashhadu anna muhammadar rasulullah bayan wancan ashhadu an la ilaha illallah ta samu da wayancan ma'anonin da aka yi bayani a kai wannan kuma shahadatu anna muhammadar rasulullah ita ma ta samu da waɗannan ma'anonin da aka yi bayani a kai to sai zama mutum ya cika rukuni na farko daga cikin rukunan musulunci kenan an samu rukuni na farko daga cikin rukunan musulunci guda biyar da aka sai rukuni na biyu kenan ko sai rukuni na biyu na'am قال رحمه الله ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة نعم في مالية ودليل الصلاة من عليك معرفة دين الإسلام بالأدلة sanin addinin musulunci da dalilan shi da aka ce sallah tana cikin rukunin musulunci menene dalili akan haka sai mala yace dalilus sala dalili akan sallah wazzakati da kuma zakka cewa wayannan duka rukunnai ne daga cikin rukunnan musulunci wa tafsiru tauhid da kuma wani ƙarin bayani akan tafsirin kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah abinda ya ƙunshi waɗannan abubuwan guda uku qauluhu ta'ala shine faɗin Allah maɗaukacin sarki da Allah ya ce wa ma umiru إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة الله يقول وما أمروا سورة البينة الله roƙonsu shine su bauta ma Allah mukhlisina na lahuddi suna masu tsarkake addini ga Allah suna masu ikhlasi mana a cikin bautar ya zama babu shirka a ciki babu riya babu wani abu na datti a cikin ibadar ya zama Allah tsantsa suke nufi da wannan bautar shine abin da aka umarce su da shi hunafa bayan sun tsarkake addini da ibada ga Allah kaɗai babu shirka su zama hunafa su zama masu karuce ma hanyar shirka su kauce ma duk wata hanya ta shirka da haka anan shi ne tafsirun tauhidin da yake nufi anan me alaƙar wannan da tafsirun tauhid a tauhidi an ce abu biyu ne ko la ilaha illallah to illallah shine illa li ya'budullaha mukhlisina lahu ad-din menene la ilaha a cikin ayan nan menene la ilaha wanda yake korewa anan mun samu tabbatarwa illallah muka samu shine illa li Allah mukhlisina lahu ad-din to ina la ilaha din na'am shine hunafa alhanif shine alma'il wa anil anishir wanda ya kauce ma hanyar shirka mana yayi watsi da shirka ya zama bai da wani abun bauta in ba Allah ba daga wannan gabar ta ayar ta yi tafsirut tauhidi shine ma'anar wa tafsirut tauhidi da ya kawo anan daga an sake yin tafsirin ma'anar kalmar la ilaha illallah shine illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu ad-dina hunafa'a to menene dalili akan sallah da zakka shine wa yuqimus sala sana an umarce su da su tsayi da sallah wa yu'tu zakata kuma an umarce su da su bayar da zakka da ka tsayi da sallah da bayar da zakka duka umarni ne na Allah Daka wannan dalili ne da yake tabbatar da cewa suna cikin rukunnan musulunci. Shi yasa sai Allah ya haɗa su da kalmar tauhidi, sai sallah ta biyo baya, sai zakka ta biyo baya. Dama galibi ana haɗa tsakanin sallah da zakka. In an kawo sallah za a kawo zakka, wa aqimus salata wa atuz zakka. Daka anan sai aka kawo tauhidi, sannan aka kawo sallah, sannan aka kawo zakka. sai Allah ya ce wa zalika dinul qayyima wannan shine addini mi kakke addini na gaske kenan wanda babu karkacewa a cikin shi menene addini na gaske da babu karkacewa a cikin shi shine ka tsaya akan bauta ma Allah tsantsa ka watsar da shirka sannan ka tsayi da sallah sannan ka bayar da zakka to wannan shine addini mi kakke wanda Allah subhanahu wata'ala ya umarci dukkanin al'umma da shi shi shine wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zaka haka ya rufe da قال رحمه الله ودليل الصلاة ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون نعم ودليل, ودليل الصيام dalili akan cewa azumi shi ma rukuni ne daga cikin rukunan musulunci qauluhu ta'ala fadin Allah madaukakin sarki da Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani kutiba alaikumus siyam kutiba anan ma'anar shi furida alaikum an farlanta muku azumi ma'ana Allah ya farlanta muku farilla ne akan ku yin azumi kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka farlanta azumi akan al'ummomin da suke kafin ku mana ba a kanku kawai aka fara farlanta azumi ba kafin ku akwai al'ummomin da Allah ya farlanta musu yin azumi kuma Allah ya farlanta muku yin azumi ne la'allakum tattakuna ko za ku samu kariya daga azabar Allah subhanahu wata'ala bana azumin yana zama sababi na samun kariya daga azabar Allah a ranar al'iyama a nan Allah ya ce ya wajabta yin azumi ga dukkan masu imani gaba ɗaya, kamar yadda ya wajabta a al'ummomin da suka gabata. Al'ummomin da suka gabata su ma an wajabta musu yin azumi. Shi ya sa malamai suka yi maganganu a nan shin me ake nufi da wajabta musu azumi. An wajabta musu azumi kamar yadda aka wajabta azumi akan wannan al'ummar ma'ana an wajabta musu azumin watan Ramadana. kama yadda mu ma aka wajabta mana azumin watan Ramadan ko an wajabta musu yin azumin kawai umuman ba wai a da lokacin kamar irin lokacin da aka wajabta mana ba malamai sun yi maganganu akan wannan amma dai mahallu shahid ba mu kadai ne aka fara wajabta ma azumi ba domin ana kawo irin wannan usulubin ne dan a sauƙaƙa ma mutane idan aka yi umarni da wani abu mai wahala sai a nuna ma mutane cewa ba su kaɗai ba ne to idan mutum ya san cewa wannan abin ba kai kaɗai ba ne ba kai ka fara ba to abin yana zo maka yana yi maka sauƙi ko kamar yadda ake cewa mutuwar mutuwar yawa ko haka ce mutuwar yawa ne abin ba a kanku aka fara ba haka sai ku ji cewa akwai sauƙi-sauƙi duk da cewa akwai wahala a cikin ibadar to amma kuma akwai sauƙi tunda wasu al'ummomin ma an wajabta musu kuma sun yi abin da aka wajabta musu Daka wannan ayar tana daga cikin tana cikin ayoyi da suke nuna wajabcin azumi da Allah subhanahu wata'ala ya wajabta akan wannan al'ummar ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Na'am. Qala ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين نعم الله ما لا wa dalilul الحج دليلي Allah aikin Allah domin yin aikin hajji amma sai Allah ya ce manistata'a ilaihi sabila ga wanda ya sami iko na zuwa ɗakin Allah ɗin wannan wajibi ne amma wanda yake da ƙaidi na dama da iko su wanda Allah ya bashi dama ya ba shi iko to Allah ya wajabta mai aikin hajji wanda kuma Allah ya bashi dama ya bashi iko amma ya yin aikin hajjin fa sai Allah ya ce wa man kafara duk wanda ya kafirce ma Allah ya yi butulci Allah ya bashi dama ya yi hajji ya ƙi fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin to ku sani lalle Allah ya wadaci daga barin halittu gaba ɗaya ba wai dan Allah yana buƙatar aje bane ya wajabta ba wai don yana buƙatar taruwar ku bane yace aje Allah ya wadatu daga barin halittu gaba ɗaya daga ko kaje, ko kar kaje. je Allah bai da buƙatar wannan zuwan naka kai zai amfana daga sai ce wa man kafara duk wanda ya kafirce ma Allah ya kafirce Allah ya mai ni'imar da zai iya zuwa aikin hajji ya ƙi zuwa Allah ya mai ni'imar da zai je umara ya ƙi zuwa sai aka kira shi da suna wa man kafara wanda ya kafurce saboda a nuna munin aikin da kuma girman shi sai Allah ya ce fa inna Allah ghaniyun anil alamin Allah ya wadatu daga barin halittu gaba ɗaya ba dan Allah yana da bukata bane yace aje ba dan Allah zai ƙari da wani abu bane yace aje yi aikin hajji a Allah bai buƙatar komai a wurin kowa inna ma hiya a'malukum uhsikum iya wa man wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra zalika fala yalumanna illa nafsuhu haka Allah ya ce ayyukan ku ne ku yi in ididdige muku in ba ku lada in ba ku sakamako wanda ya samu alkhairi to ya gode ma Allah wanda kuma ya samu saɓanin wannan to kada ya zargi kowa sai kanshi Shi shine yace da damar yayi abin da ya kamata ya samu alkhairin kuma ƙi daga in an tashi zargi kan shi zai zarga daga yin aikin hajji rukuni ne daga cikin rukunai na musulunci amma da sharaɗin manistata a ilaihi sabila wanda yake da dama yake da ikon yin aikin hajji ɗin wani yana da wadatar da zai yi amma bai da lafiyar da zai iya yi baya cikin manistata a ilaihi sabila wani kuma yana da lafiyar yana da ƙarfi amma bai da wada bai da halin da zai iya yi baya cikin manista ba ilaihi sabila haka idan mutum Allah ya bashi dama zai iya yi to wannan dole ne ya sauke wannan damar wannan nauyin da Allah ya ɗora mai kuma Allah ya san wane ne mai iko wane ne mai dama wane ne kuma mara iko wane ne mara dama a cikin mutane da aka cewa manista tsa'a ilaihi sabila in kana ta zama a matsayin manista tsa'a ilaihi sabila Allah ya sani in da gaske ne Allah kuma ya sani in za ka iya yi kana da damar da za ka iya yi ba ka yi ba amma dai wajibi ne mai ƙaidi da dama da iko da mutum yake da shi shine walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila cewa kowane rukuni daga cikin rukunan musulunci kana da aya ɗaya aƙalla wadda za ta zama maka dalili a kan shi in ka ce kaza rukunin musulunci ne za ka iya cewa saboda Allah ya ce kaza saboda dalilin faɗin Allah maɗaukacin sarki kaza daga kasar rukunan musulunci bil adilla da dalilansu ba wai sani kawai na inna na aba ana ala ba kawai na taso na ga ana faɗar rukunan musulunci ni ma na faɗa rukunan musulunci guda biyar a'a sanin su da kuma dalilansu shine abin da malam yake so ya tabbatar anan Zaka gaba ta gaba za ta yi magana a kan matakin addini na biyu. Yanzu ya gama da matakin addini na farko. Matakan addini guda nawa? Na'am? Guda uku, da wanne da wanne? Da al'islam, da al'iman da kuma al'ihsan. Yanzu ya gama mana da al'islam kenan, da rukunnan al'islam, da dalilan al'islam ɗin. yanzu zai shiga mataki na biyu shine ne al’iman shi ma mu ji ne al'iman ɗin, mene ne rukunnan al'iman ɗin, kuma mene ne dalilansu wanda mutum zai riƙe a matsayin dalili wanda zai kafa hujja da shi haka darasi mai zuwa insha Allah ta'ala za mu tashi akan matakin addini na biyu wanda shi ne martabatul iman sannan za mu ci gaba da yin eh, darasi insha Allah ta'ala a kwanakin darasi ko da an yi ruwa kwanakin da ake yin darasi za mu ci gaba da yin darasi ko da an yi ruwa da aka tsallake aka tsallake mutum da eh, ya ce da ruwa ba uzuri ba ne hmm. wanne ne za a yi a gaba ke alhamis kenan sai kuma lahadi dama za mu yi magana eh, darasin adabul mufrad na lahadi darasin adabul mufrad za mu ba da ijaza na riwayar littafin adabul mufrad bisanad amma da sharaɗin halattar darasin gaba ɗaya da sharaɗin shi sharaɗin shi shine wanda ya halarci darussan adabul mufrad gaba ɗaya idan an gama za a zai samu ijaza ta isnadin riwayar adabul mufrad zuwa imamul bukhari amma sharaɗin shi shine sharaɗin sharaɗin ya zama babu babu tsallake a cikin durus ɗin da littafin shine sharaɗin ijazar daga wanda ya cika sharadin ijaza a ƙarshe zai za a bashi sanad za a bashi isnadin riwayar littafin zuwa imam al bukhari insha Allah ta'ala na shi ai ranar lahadi ne ko ranar lahadi ne darasin wallahu a'lam sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad